الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فرد إلى الله والرسول تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى الدين Assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu ‘yan uwa masu sauraro barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shirin fatoyin rahama wanda ni Shehu Bala da nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da malamin wato a daktar Shak Muhammad Sani Rijiyar Lemo. Kada a manta za a iya aiko mana da saƙonnin tambayoyi ta lambar waya kamar haka wato sifili takwas sifili. biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu ko kuma a aiko mana ta adireshin adireshinmu na yanar gizo wato fatowai rahama at gmail.com ko kuma a shafinmu na sada zumunta wato facebook karmakalla bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi bayan haka yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh satin da ya gabata mun ɗauko magana akan annabin tsira annabin rahma sallallahu alaihi wa sallam muna magana akan yadda ya dace ko ya wajaba a ce musulmi sun san haƙiƙanin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sun san haƙiƙanin darajarsa da falalarsa da matsayinsa kamar yadda alƙur'ani ya yi bayani da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama sahihiya da yadda ya zo a cikin littattafan sirarsa sallallahu alaihi wa sallama mun yi nuni zuwa ga cewa da dama daga cikin musulmi suna da kaunar annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin zukatansu amma da dama daga cikinsu ba su san hakikanin waye manzo sallallahu alaihi wa sallama ba idan da za a nemi su yi bayani wane ne shi sallallahu alaihi wa sallama bayani ingantacce wanda aka gina shi akan ayoyin alkur'ani da hadisai ingantattu na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da kuma sirarsa to ba za su iya irin wannan bayani ba amma dai za ka iya jin maganganu da kalmomi da jumloli iri-iri na yaban annabi sallallahu alaihi wasallam a bakinsu ba tare da sun san hakikanin waye manzo sallallahu alaihi wasallam ba sanin annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda yake ya kunshi cikin kalmar shahada wanda ce rukuni na farko daga cikin rukunan musulunci wanda mutum yake furtawa ya zama musulmi a an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasulu bayan sanin Allah ta'ala da sifofinsa da haƙƙinsa da cancantar a bauta masa shi kaɗai, babu kuma wani wajibi da ya kai sanin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da sanin hakikanin matsayinsa da darajarsa da martabarsa da kuma haƙƙinsa da yake kan wanda duk ya yi imani da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya saifantu da halaye na gari waɗanda ko waɗannan halayen ne su kaɗai aka yi wa mutum bayaninsu ya ji cewa wannan shine manzo sallallahu alaihi wa sallama zai tabbatar da sakankance yarda cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo ne daga Allah Zaɓaɓɓe ne da Allah ta'ala ya zaɓo shi shine wanda Allah ta'ala ya nufa ya zama cikamakin annabawa ya zama jagora shugaba ga manzanni duka Allah ta'ala ya gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wa ya ɗabi'antu da ɗabi'u masu kyau yana da hali na gargaru wa innaka la ala khuluqin azim kuma lalle kai ya rasulullah kana bisa wasu halaye waɗanda suke masu girma wato halaye masu ban sha'awa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sifantu da sifofi na gari. dukkan wani sifa mai kyau mai ban sha'awa dukkan wata sifa a bar yabo da alkur'ani ya yi umarni da a sifantu da ita annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fi kowa sifantuwa da wannan sifa dukkan wani kyakkyawan aiki da Allah ta'ala ya umarni a aikata sawa'un tsakanin wato alaka tsakanin bawa da ubangijinsa ko alaka tsakanin bawa da bawa annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yafi kowa ruko da aikata wannan sifa din shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam rayuwarsa gaba daya da halayensa da dabi'unsa suka zama fassara ce a aikace ta alqur'ani mai tsarki duk wani umarni da Allah ta'ala zai yi annabi sallallahu alaihi wa sallam shine mai gaggawar cika wannan umarni da aikata shi dukkan wani hani da Allah ta'ala zai yi alqur'ani annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yafi kowa guje ma wannan abin da aka hana shi yasa lokacin da aka tambayi Aisha radiyallahu ta'ala anha waye menene halayen manzo sallallahu alaihi wa sallam menene ɗabi'unsa sai ta ce kana khuluqul qur'an wato alqur'ani shine ɗabi'u da halaye na manzo sallallahu alaihi wa sallam wato ta takaita ansar saboda a ce za a yi bayanin halayen manzo sallallahu alaihi wa sallama filla filla ɗaya bayan ɗaya wani abu ne da ba zai iya yiwuwa ba sai dai a dunkule maganar a dunkule ansar kamar yadda Aisha radiyallahu ta'ala anha ta dunkule ansar ta cika da khulqul Qur'an yana daga cikin manyan dabi'u na manzo sallallahu alaihi wa sallama da halayensa kasancewarsa annabi ne na rahama har ma ya zama cikin sunayensa ake ce da shi nabiyur rahma wato annabin rahma Allah ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa mai tsarki wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga duniya gaba daya dan annabi sallallahu alaihi wa sallam rahama ce ga duniya gaba daya in an ce ga halittu duka ma'ana dukkan wata halitta da Allah ta'ala yayi ta mutum da aljan mumini da kafiri to rahamar annabi sallallahu alaihi wasallam ta shafe shi shi yasa Allah ta'ala bai ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minina ba bai ce ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimina ba sai ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin alam ya kunshi mutum da aljan alam yana nufin kullu ma siwa Allah duk wani abin da ba Allah ba sunan shi alam to Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya zama rahama ne ga duniya saboda shiriyarsa da sakonsa da manzancinsa sako ne wanda bai san ba takaita ga wani lokaci ba bai takaita ga wani zamani ba bai takaita ga wata al'umma ba ko wani jinsi ko ta kabila a'a sako ne wanda yake gamamme qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تفلحون الله تعالى يجي كتي يا أيها الناس يا متاني إني رسول الله إليكم جميعا ni ma'aikin Allah ne ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba daya Allah wanda yake da mulkin sammai da ƙasa wanda yake rayawa ya kashe da haka ku imani da Allah da manzansa annabin da yake ummiyi baya rubutu baya karatu ku yi imani da shi shine annabin da yake imani da Allah da kalmominsa kuma ku bi shi wala Allah ko kwa samu falahi wato ko kwa samu rabauta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa ana rahmatun muhdat ni rahama ce da Allah ta'ala Yayi ga duniya gaba ɗaya rahamarsa ba ta taƙaita ga muminai ba ba ta taƙaita ga musulmi ba ko mabiyansa a rahamarsa ta shafi harka ta kafirai hatta waɗanda ba musulmi ba sun fa'idantu sun amfana daga rahamar aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam domin Allah ta'ala ya fasa halaka wannan al'umma ko ya fasa halaka kafirai duk da irin rashin kunya da suke yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallama da cin zarafinsa da suke yi da cin mutuncinsa da suke yi Allah ta'ala bai yi musu halakawa ta gaba ɗaya ba sai da zai tumfike su ya share su daga doron ƙasa duk da cewa sun cancanci ya yi musu haka ɗin amma ta'ala Allah ta'ala bai musu haka ba saboda wanzuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikinsu saboda samuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikinsu Allah ta'ala ya ce wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ta'ala bai kasance wanda zai musu azaba ba alhalin kana cikinsu. kuma bai zan wanda zai musu azaba ba alhalin suna neman gafara don haka Allah ta'ala yana nuna mana anan cewa sun cancanci a yi musu azaba domin sure suka rika yi ma suka rika shela suna kiran Allah ta'ala ya musu azaba in har abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne to Allah ya saukar musu da duwatsu daga sama wa idh qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama' aw itina bi azabin alim suka ce ya Allah ta'ala idan wannan abin da ya zo mana da shi gaskiya ne to kai mana ruwan doro wasu daga sama ko ka zo mana da wata azaba mai tsanani sai Allah ta'ala ya ce wa ma kana Allahu yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu azibahum wa yastaghfirun Allah ba zai musu azaba ba alhalin kana cikin su abinda wanda yake nunawa cewa sun cancanci a yi musu azabar amma samuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin su ta hana Allah ta'ala ya yi musu azabar kaga wannan wata wani nau'i ne na rahama gare su a hadisi ya tabbata a cikin ne hadisin Abu Huraira yace an cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ud'u alal kafirin kayi addu'a Allah ta'ala ya halaka kafirai ya ya gama da su saboda irin yadda aka ga suna yi masa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la inni lam ub'ath la'anan wa inna ma rahma yace ba zan musu mummunar addu'a ta Allah ya halaka su ba domin ni ba aiko ni in zama mai la'ana ba to mai tsinuwa mai yin addu'a ta tsinuwa ni ba a aiko ni da wannan ba an aiko ni ne in zama rahama nan dalilai na sirarsa na sunnarsa da yawa suka nuna irin rahama da ya nuna ga waɗanda ba musulmi ba duk da irin cin mutunci da suka yi masa akwai hadisi cikin sahihaini hadisin na Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ma ashaddu ma laqita min qaumik wani irin abu ne na wahala ka taba wato wanda yafi komai tsanani da wahala da ka taba samu daga mutanenka bayan abin da ya same ka aikin Uhud annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Aisha laqitu min qaumiki ma laqitu na da sha duk wata wahala a hannun mutanenki sai ce amma ranar da na fi shan wahala wa kana wa kana ashad ashad ma laqiyani huwa ma kana fi yawm al-aqaba yawm aradtu nafsi ala ala ibn abdiyalay ibn kulal ya ce ranar da na fi kowace samun baƙin ciki shine ranar da na je na bujirar da abin da na zo da shi na saƙon Allah da annabci da wahayi da musulunci ga wani mutum da ake kira ibnu abdiyalai yalil ibnu kulal ya ce a wannan lokaci sai ya falam yujibni ila ma'arat sai ya ƙi yadda da abin da na kirawo shi zuwa gare shi saboda haka sai ya ce sai na bashi na